Masha Allah, G-Fresh ya sha alwashin yin saukar Ƙur'ani. Fitaccen ɗan TikTok a yanzu, wanda a baya kuma fitaccen mawaƙi, wato Abubakar Ibrahim, wanda ake wa da G-Fresh, ya sha alwashi kuma ya bugi ƙirji cewa insha Allah sai ya soke Alƙur'ani mai girma. Wato sai ya zama babban malami hamshaki na addinin Musulunci. already ni makaranci ne amma kuma na yar da tilawa to yanzu na dawo da tilawa saboda haka insha Allah sai na sauki alkur'ani kuma sai na ba wa duniya mamaki idan ba ku manta ba dai a ƙarshen satin da ya gabata ranar lahadi hukumar hizba ta jihar kano ta je har gida ta kama jefresh ta yi awon gaba da shi akan wani karatun fatiha da ya yi wanda kwata-kwata ba daidai ba ne wanda kuma hizba ta zarge shi da yin izgilanci a lokacin karatun fatihar jifresh ya yi wannan karatun fatiha ne wanda ya mutsa hazo sosai kuma ya yi karatun ne a lokacin rasuwar marigayiya mamada so inda ya nema a yi mata addu'a bayan ya kammala karatun fatihar to a lokacin da ya karatun fatihar ne sai yau karatun abinda bahaushe ke cewa hawan kawara wanda wannan ma ba shine abin da ya fi fusata mutane akan karatun G-Fresh ɗin ba. Abin da ya fi ba mutane haushi shine yadda ya faɗi daga ƙarshen karatun. Ma'ana dai ya haɗa wasa da karatun Ƙur'ani, wanda akan wannan ne mutane suka buɗe masa wuta. Iyaka na abudu wa iyaka na sta'in, ihidina suradar mustaqin, siradar lazina al'amta alaihim, ghairil magarubi alaihim waladdar. amin Allah ya ji kan da so To akan wannan ne dai hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin shugabanta Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ta samu ta cika hannayenta da Jefresh a ranar Lahadin da ta gabata inda Hizba ta sha alwashin miƙa shi zuwa kotu a washe garin Litinin. Sai dai kuma cikin ikon Allah a washe garin Litinin ɗin da Hizba za ta kai Jefresh zuwa kotu. Sai aka tashi da yajin aiki na ƙasa baki ɗaya. inda ya kasance babu aiki ko ina har kotuna don haka magana ji fresh kotu ta sha ruwa daga ƙarshe dai shugaban hukumar na hizba sheikh aminu ibrahim daurawa ya bayar da umarnin a saki g-fresh amma a bisa wasu sharuɗa daga ciki har da komawar g-fresh islamiyya wato dole ne g-fresh ɗin ya koma makarantar islamiyya domin ya koyi littattafai daban-daban na addini da kuma yadda zai bauta wa allah Sheikh Daurawa bai tsaya iyaka nan ba, sai da ya samo wani malami na addini wanda shi ma jami'i ne a cikin hukumar ta Hisba. Kasancewar Jifresh ɗin ya ce unguwar Badawa yake a Kano, don haka Sheikh Daurawa ya zaɓo wannan malami saboda shi ma unguwar Badawan yake inda Jifresh yake. Kuma Malam Daurawa ya yi wannan hikimar ne saboda a samu sauƙi wajen haɗuwa tsakanin Jifresh da malamin da zai dinga koya mai karatun. Tunda idan suna unguwa ɗaya komai zai fi zuwa da sauƙi. To yanzu dai an fara wannan al'amari na karatu tsakanin fresh da malaminsa. Bari kuma ku ga yadda zama na farko ya kasance a karatun. amma ya ta sa'alun alin naba'il azim allazi hum fihi kalla sai ya alamu summa kalla sai ya alamu alam naj'al alin arda mihada wal jibali awtada wal jibala awtada nan farko yana farko amma an fara da aya bakwai ai da biya kamar yadda na da insha Allah wanda mutum yana rike lyrics din waka insha Allah za ka ga Qur'ani ba zai ba shi wahala ba kuma na ji tace baki na yana riƙe yana riƙe ya ce larabci a karmakallawa Allah shi alƙur'ana gode sosai so jama'ar jama'a kuma na addu'a yau mun fara reading Quran recitation and it's, it's going to be serious insha Allah alhamdulillah kuma zan ƙara zan gode wa waɗanda suka bani jallabiya yau wato IAA giwa da ke Hajji Camp yauwa Allah ya sa albarka a kasuwancin su suma ai eh, giwa ni ina musu talla a zan ambassador suka bani jallabiya nan suka ce min insha Allah ka fara zuwa islamiyya da wannan jallabiya from the CEO Abdul Aziz Sunusi CEO na IAA giwa da ke Haji Camp opposite opposite custom uh, bar uh, custom barrack mm. to aka ramaka Allah ya addu'a to ni salati ba nan sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli To kamar dai yadda kuka gani an yi zama na farko a wannan karatu tsakanin jifirsh da malaminsa kuma malamin jami'i ne shi a hukumar Hisba ta Kano sannan da Daurawa da kansa shine zaɓo wannan malamin domin ya dinga koyawa jifirsh karatun. To bayan wannan ne kuma gidan Radio Freedom da ke jihar Kano ya nemi tattaunawa ta musamman da Jifresh akan wannan al'amari ga kuma irin alwashin da Jifresh din ya ɗauka ko kuma alƙawarin da ya dauka akan wannan karatu da ya fara na alƙur'ani da sauran littafan addini magana ake ta karatu akwai daɗi ni na ji daɗin wannan karatu kuma na ji daɗin wannan lamari kuma ni dama can ina da burin yin hakan to kuma sai ga hakan ta faru cikin sauƙi Allah Allah ya shi wa babban garin Kano mai albarka ƙara sa mana albarka ya ƙara barin mu da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ji daɗin wannan karatu na yau eh akara Allah mai karatu ya iya kun san shi komai da hikima ake yinsa already ni makaranci ne amma kuma na yarda tilawa to yanzu na dawo da tilawa saboda haka insha Allahu sai na sauki alkur'ani kuma sai na ba wa duniya mamaki eh kuma eh zan shi wa Sheikh Aminu Daurawa wannan shi yadda muka tsaya muka yi magana gently ni da shi like kaman uba da ɗa haka ya yi tsaya min magana da mutunci da respect da komai to na yaba masu sosai kuma insha Allahu ba zan sauka daga layi abin da yake so din nan yes a haka za a tafi insha Allah cause da alkhairi yake so na sannan kuma nima na ji daɗin yadda malamai suka yaba mini akwai manyan malamai a hizba wanda suka yaba mini na gefen shakamini daurawa da kuma shi kan shi da yadda ya yaba mini ta hanyar yaƙi da kamfanin nukan ɗan malele da kamfanin nukan hayya hayya da marken da sauransu so an nuna mini yadda zan bi da abubuwan yadda ya kamata kuma haka za mu ci gaba da abubuwan nan yadda ya kamata so karatu kuma yanzu aka fara yauwa kuma shi mutum ni ne kuskure ko ko gobe a fahimtar da ni cewar na yi kuskure alhamdulillahi Allah ya kara wa annabi daraja. To wace shawara za ka ba wa sauran matasa masu bibiyar ka? Jan hankali ga matasa bai wuce in ce kowanne matashi farkon farko ya zama yana da ways of incomes yawwa hanyar samun kuɗin shiga because ni kai na an banda na samu kuɗi na ci haɓar saniya ta yi wadace ni na sha madara ta wadace ni kaga karatu ba zai yi ba to a samu hanyoyi because ni tiktok ne ke biya na ni ga baki ɗaya rayuwata da sana'ata ina da wasu site sana'a amma ba sa iya kawo min kuɗi kamar tiktok so su ma waɗannan sauran matasan abu na farko da nake son su yi sannan kuma ƙoƙari da hani ga mummuna yawa da umarni da kyakkyawa right so wannan is, is a responsibility to everybody in kano saboda haka wannan faɗakarwa ce daga ni ta musamman don allah kowanne matashi ya nemi sana'a yadda duk da dai akwai wanda tiktok ɗin ba sa biyan su so su ma dai a zamanin dai suna wata sana'a su ta gefe shine babbar shawara ta ga matasa yauwa sannan kuma karatun alkur'ani is very important da Allah kowa ya dawo karatu ya dawo karatu dai dai dinga yi dai ko a sati so uku ko so hudu dai alhamdulillah yauwa so na gode Allah ya kara wa daraja as always jifar shalom Kano State Material jikidin Milik sign out